أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da kaitawan mu ka ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙo Allah azza wa da kyakkyawan kashe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika qadiru alayhi alhamdulillah Allah ya kawo mu yin a cikin uku na wannan wata mai albarka wata ramadana na wannan shekara ta ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya da ta da yau takwas ko takwas ga watan shida na shekara ta goma sha takwas miladiya muna nan dai a suratul arafi za mu tashi aya ta arba'in ɗari da arba'in da shida sha Allah فأصبر على آياتنا Allah maɗaukaki sarki a wannan aya yake sa'asrifu an ayati alladina na fi ardi bighairi haqq Allah ce zan wato kawar da ayoyi na da tunanin dukkan masu girman kai da barna a doron ƙasa. Allah ce kwata-kwata zan kawar da ayoyi na daga gare su ma'ana un toshe kwakwalwansu un toshe tunaninsu duk tunaninsu ba za su taɓa tunanin ayan Allah cewa Allah ya haramta kaza ba bari in bari Allah ya halatta kaza bari in yi tunda an yi da su su musulunta an yi mutum kamar kaza ba kyau an yi da kai kamar kaza ba kyau Allah ya haramta mutum ya girman kai da jiji da shi a ganin shi kawai a basu da tace ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a bashi ya tace da Allah kawai shi a kyale shi kawai to Allah ya ce irin waɗannan mutane masu nuna girman kai da ayoyi na masu bijire ma wa'azi na masu bijire wa na Allah ya ce zan kawar da tunaninsu gaba kama da barin alkur'anin kawai zan toshe tunaninsu da za ku kasa tuno dokokin Allah ma a rayuwarsu da ma alkur'anin ba zan toshe su in kawar da Al-ƙur'ani. sun kawar da shirya ta daga idonsu yadda idonsu duk da ya kalla ba za su taɓa shiriwa ba zan kawar da kunnensu daga jin ayoyi na za su sa mutum ya yi imani ba zan toshe kunne kawar da su ga su sauraron gaskiya ba tun da haka suka zaɓan makansu ji Allah to zan cire tunanin ayoyi na da ni'in da da kwafalinsu kawai sai ka ga mutum mai kwakwalwa mai tunani mai nan ana ta abin shi a duniya amma tunanin shi da kwakwalwan shi ba ta taba sa shi ya tuna Allah ko ya tuna wata ta Allah ya girmama ta Allah ya ce zan kai ga wannan matsayin mu'amalan cikin waɗannan mutane da wannan mu'amala wannan shine ma'anar falamma zagu a Allahu qulubahum kawai yayin da suka suka kuwar da kansu mutum idan ya ce shi ya kawar da kanshi ya jefar da addinin Allah a bayan bayansa bai so ya san shi ta gaba sai in can baya zubar da shi to Allah shi ni kuma in ran da ya so shi biyan jiki in ji Allah sai a harkar abin da ka zaɓa yanda mutum aka ja masa aya wallahi ba za ta masa amfani ba da Allah ya kawar da tunanin shi ba da dokokin Allah daga alƙur'anin ma Ana nuna masa ayar alƙur'ani idan gashi nan yana kallo ƙarara amma alhaji ayoyin Allah bane kunnen mai ji ne kuma yana ji amma wallahi ban da ayar Allah ko dokar Allah kullum zai kurmance ma duk wata dokar Allah da daukakin sarki suwa zai yi ma wannan mu'amalar su ji Allah alladina yatakabbaruna fil ardi wanda suke nuna girman kai a duran kasa suke gani su ne kawai kowa ba ba mutum ba ne wanda suke kawai sake dokokin Allah kawai dokokin Allah ba wani abu ba ne kuma girman kai a doron ƙasar da kairin haƙƙi ba tare da haƙƙi ba ba wai wani ba ya umurce su su yi wannan su suka samu kansu wannan girman kan jiji da kai Allah ce ba a kai matsayin da wa idarau kunda ayatin idan suka ga dukkan wata aya ta Allah to la yi ido ba za su taɓa imani da ita ba ba za su taɓa yin imani da ita ba da za ka karanta musu Qur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi ka musu wa'azi ka musu bayanin shi dalla dalla Allah ya ce ba abin da za su ɗauka a ciki ko da guda ɗaya haka zan mu'amalance su ba iya rau kulla ayatin la yu'minu biha ba za su imani da ita ba shi ya rau sabilar rushdi idan suka tafarkin shari'a tafarkin kusa la ya tafi zuwa sabila ba za ku tafari kansu a matsayin tafarki ba amma wa iya ya rau sabilar gayyi idan suka ga tafarkin kasa tafarkin ta farkin asha to ya tafi zuwa sabila wannan ne za su yi a matsayin ta tafarkin rayuwarsu kawai kuma wanda da ya tambayi Allah sai sa mu arsalance su haka ka cire tunanin Qur'ani ma a kwakwalen su ka cire ma Qur'anin gaba ɗaya a ganin su ka cire ma Qur'anin ma a jin su Allah ce zalika wannan mu'amalar da na musu dalilin ta bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu ne suka nuna tsarin mu musu ba tsarin da suka tsara wa kansu ko tsarin da wani tsara musu shi ne tsari to sai su da wancan tsari ni kuma in janyanawa sai yadda duk suka sonawan ba za su iya ba na abu na biyu a samu an ha zafilin sun kasance rafi nune gaba ɗaya daga tsari ne sun cire tsari na da ayoyi na gaba ɗaya a tunaninsu sun manci da shi kamar ma babu wata dokar ta Allah kar su ɗauki kansu kawai shi yasa idan wani abu ya ta samu irin waɗannan mutane ko da musulman ne ba za ka taɓa sun wai mutane nan sun je sun yi alwala sun yi raka'a biyu sun roƙi Allah ya tabbatar musu da wani abu in alheri in kuma sharri Allah ya ba su ba abin da za ka samu ya taso musu sun alakantar da shi da addini wai ya ce maka misali bari ku yi azumin kwana goma don Allah biya mun bukata ta kaza bari ni kuma uki da kai da su dare na wata daya saboda bukata ta ta kaza da na sa a gaba Allah biya mun kisa. bari un je umra urrati Allah ku yi tsawaki Allah biya mun bukata ta kaza a gaba ba za ka taɓa jin suna wannan ba wannan suna su ba ta bari da biyan bukata Allah ya cire musu wannan a tunanin su suna kyamatan ma abun ina ne za su tafi ma inda bokaye ɗan tsubbu a ce su yawo tsira a makabarta da asuba bukata da biya a ce su su su kasa magana da kowa a ce su kasa alkur'ani su yi wanka da jini su ci naman jarirai je su yi kaza su yi kaza to wanda ya kullum musu da wannan to shi ne tafarki madaidaici a wajen su dukkan bukata haka Allah madaukakin sarki da mu'amalance su subhanallah Allah ya shi da sun mance da shari'a ta dokana ni ma sai kun cire ma tunanin gaba ne shari'a ba a su, da su. kwakwalensu الذين كذبوا بآياتنا Allah ce tabbas lallai waɗanda suka karyata ayoyi na nan in ji Allah dokoki na da shari'a ta da manzona da alƙur'ani wani liqa'il akhirati suka karyata da uwansu a lahira suka ci babu fahi sabi domin wallahi in ka ga aika aikin waɗansu mutane da suke yi musulman musulman in ka ga aika aikin da suke yi kamar suna nuna maka a aikace ne ba su yi akwai ranar lissafi ba akwai cikin larabar su da lisanul qawl lisanul maqal da lisanul hal akwai abinda mutum ko bai furta maka da harshe ba ko aikinsa yana nuna cewa lallai bai yadda da wani abu ba ina ake kira lisanul hal larabar su cewa halin mu'amalan shi yana nuna wani bai ma yadda ba to akwai misalul maqal abin da mutum zai faɗi da baki a ce da a kunyata a duniya wallahi la ra'u kunyata a lahira wannan ya yanka ya faɗa da harshensa wanda kuma zai tuta ɗin ba shi kuma ta ayyukansa da ɓarnansa da ta'asansa su nuna masa cewa ba ma yi imani da ranar hisabi ba domin in da ya yi imani da ranar hisabi Allah ba zai wannan aikin ba haka za su ga ɗansu da suke shan tikewa shi fa addinin ba ya ka sa dogon shiga jallabiya hula a'a ka yi shi a aikace shi ne addini ba ba ka mai da mutum a ɗan musulmi ba ba ka mai da kai musulmi hula ba ka mai da kai musulmi za ka kusa ba zai mai da kai musulmi ko kuma a jima ba ko rikin karbi a'a musulmi in practice ake ko a aikace mu da musulunci a aikace ba wai ki biya ki sunan ni musulmi ba ne kawai kana sa irin tufafin su shikenan ka zama to musulmi al-imanu qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih ga aikin a aikace ne aikin mutum na zahiri shi ke bayyana abin da ke zuciyan shi to Allah ya ɗauka shi karfi irin mutanen da suke karyata ayoyi na ɗin na Allah wali ka'il akhirati suna ƙaryata gamuwarsu da Allah gobe kiyama suna ganin kiyama ma ba za su zo ko kuma in sojojin ma ƙarya ne maka za a yi misali ba irin waɗannan mutane in ji Allah har a abaduhum dukkan ayyukan su ya rushe duk ayyukan da suke ba ba su da ladan shi yawanci da kafirai ne waɗannan to dama Allah madaukakin sarki yace wa ajna ila ma ajilu min amalin faja'alnahu ma'an mansura shi kafiri duk wani aiki na kirki da yayi nagartaccen aikin da kafiri yayi Allah shi ba ma masa domin ya rasa asalin menene asalin ginshikin da zai sa a karɓar masa aiki shi ne da Allah ko kuma musulmi ne yana aiki amma yana shirka yana aiki yana shirka yana aiki yana shirka ta yi aiki yanzu kuma kwana sallah wace gari ka ce ka tsuguna gun bauta shi ta nau ya yi fati ya goge aiki da haka domin Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin wanda yake aiki kuma yana hadawa da shirka da yana shirkan tana rusa wancan aiki akwai hadisi da shi ma da Allah da kansa yace ana agna shuraka'i ka shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi tabbatuhu ba shirkahu Allah shi ni na fi cikin ka yi aiki domin ne ka haɗa ni da wani duk wanda ya wani aiki domin ne amma yana haɗa da wani ni na ya na wanda ya mutu kawai na bashi da wani kyakki ya je ya biya masa bukata saboda haka a rika kiyayewa Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu mutanen da suka ta ayoyin Allah suka ta tashin kiyama da hisabi da abin da zai faru a kiyama idan aka ce ali akirat akhirat mutum da ya karye karyata gamuwan shi da lahira ma'ana duk abubuwan da suke lahiran da aka yi bayanin su duk bai yarda su ba misali tashi bayan an mutu sirali lisani ma'auni seli aljanna da wuta da abin abinda zai faru a filin alkiyama duk waɗannan liqa'ul akhirati ba a gamuwa da su kan mutu an je lahira idan har mutu ya karyata lahira duk waɗannan abubuwan ya karyata su ƙarfin da ya shi lahira kuma yana da alaƙa da akida alaƙa da akida a zuciya yake imani da su a zuciya yake Allah ya to irin waɗannan mutanen hal zauna illa ma kanu ya amalu shin akwai abin da ya dace a kakan musu da shi shi ba irin sakamakon munanan ayyukansu ba sakamakon mummunan aiki kuma shi ne wuta shi da Allah ce jaza'an wifaqan aljaza'u min jinsil amal wato sakamako ne da ya dace da irin ayyukan domin Allah da ya saka wa kafirai da wuta sai ya ce halkun wutal kuffaru ma kanu ya amalu shin an dace wa kafirai da irin sakamakon da ya dace da irin aikin da suke a duniya bala ya dace son kafiri kawai yana wuta ita ta dace da shi kawai ita ga ayyukan da kazamai a duniya da zagon ƙasa da yaƙan addinin Allah da yaƙan bayin Allah da yaɗa barna da kafiri yake a duniya wallahi in ka ga wuta in ka ji a duniya ta maka shi ne sai ka ga wallahi wuta mata dace yanzu ko mu a nan wuraren kuɗi wuraren mu duba sai idan aka kama mutum ya yi sata na mashin ko ya sace wata yar tinki ya rawa ko ya sace wayan hannu ko laptop ko ya fara shago wai gaba ɗaya tunanin ma an zartar da shi da ake gani ma ya dace da shi sai su ga kai su sace kodon da masawa da shi za ku huce haushi shi ne a da mutum a zuba masa kai aka ɗauki da aya a dunta masa wuta ana kallo har ya cinye ya mutu misali ana iya duka mutum ai ana iya masa koni ana iya masa komai wai amma saboda kuwar wanda suka yi din nan na shiga hurumin da aka hana ba na shi ba su suna ganin irin wata hukuma da azabtarwa da za su masa ba a bin da wuta to duba suna ganin ai aikin su ya munana ya za a yi kafa shago kasan kayan mutum shi ya sa in ka ga ɓarnan kafiri a duniya in ka ga yadda ake zagon ƙasa da abin da shi kalli irin abin da Allah ya kana da masa na azaba wuta ne sai ka ga wallahi ya dace dama ba a duk da ya dace da kafiri ya wuce wannan in ka kalli mumini da tsoron Allahnsa da yadda yake kwana kuka da salloli da azumi da ibada da taimakawa da sadakar da rayuwarsa wajen tashin ibadar Allah da taimaka mutane sai aka nuna maka gidan aljanna ita ce sakamakonta Allah ya kaya ya dace jaza'al wifaqan ay muwaffaqan li amalihi sakamakon da ya dace da ayyukansu shi yasa Allah ya ce cewa hal yuzu zaula illa ma kanu ya'malu shin akwai sakamakon da za a yi wa mutane in ba a bi ayyukan su bane suka haifar musu abin da ka samu a lahira aiki da ya haifar maka shi kamar yadda wani mawaki yace yace la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yahmiha mutum bayi da wani gida da ya zauna a gobe kiyama duk irin gidan da ka mutum ya zauna a cikin sa gobe kiyama dama tun a nan duniya ya yi gina shi ya gina wa kanshi gidan da ya zauna Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am Na'am, a jiya mun karanta nan da annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala akan zai je ya yi kwana talatin Allah ce wa asmamna ha bi ashri da ya je cikin muka tsara masa kwana goma sai ya zamanto ganawarsa da Allah ɗin kwana arba'in to a yayin da annabi Musa dama yana tare da jama'ar sa banu Isra'ila bayan an halaka Fir'auna su da tafiya da Allah ya mai wahayi ya je ya gana da shi sai yayi sauri shi ya bar su in su zo a hankali su da shi ya gun Allah subhanahu ta'ala inda Allah ya ce masa su gana a isar tana cikin suratu Taha sannan Allah ya ce kama a ajalaka an kaunika ya Musa me yasa yi gaggawan zuwa ya Musa ta bar jama'ar a can baya Ya ce hun ula'i ala ya Allah suna nan suna tafi suma sun biyo inda na zo inda na biyo suna nan suna tahowa suma wa ajiltu ilayka rabbi li tarda ya Allah na yi gaggawan zuwa ne don in amsa kiranka don ka yarda da ni saboda ka kira ni kana so ka gana da ni tafiya ta jama'a tafiya ta ta ta sauri sai na gani barki in yi gaggawa in amsa kiranka ko dan ko dan samu yardanka yanzu kuma a kira sallah kafin duk abin da kace da duk waɗanda kace gana da su su ingina su kawai su kawo masallaci kaga ka nuna kiran Allah shi ne mafi muhimmanci kuma in kana haka tabbas Allah zai yarda da kai za ka samu yardan Allah to tafiya da annabi Musa yake a Banu Isra'il tafiyar jama'a ne ba sauri tafiyar jama'a ne ba sauri da su je duka su gana da Allah annabi Musa ya gana da Allah ya karɓi dokoki ya faɗa musu ga abin da Allah ya ce shi sai ya gaggawa ya tafi ya barwa annabi Harun jama'a ya kula da su su taho a hankali to shi ne ya ce ai na yi gaggawa ne kun zo don amsa kiransa ko zan samu yardan ka kala sai Allah ya ce to wani abu ko wannan da kai ka su a can baya fa inna kun sanna qaulaka min ba'dika mun karɓi imanin su bayan kabar mun karɓi imanin su ba a wannan humu tsagiri musa kamil ya ɓadda su har ya musu gunkin nan da dama suke so a musu shi da suka ce ya musa ji allah na ilahan kama lahu aliya qala bal annakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun lahum fi wa batilun ma kanu ya'malun sai buri dama annabi musa yana cikin su ya musu allah su ma ya kera musu Allah yadda suka ga waɗansu mutane suka yi ya mutu wa'azi bayan ya tafi inda na ɗaukar da talatin har shaidan ya yi aikinsa har shaidan ya yi aikinsa shi yasa ake ce wa'azi wa mutane time to time lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci al'a mutane a bar su kawai ba wa'azi a kai a kai dan sai iya shiga cikin wannan lokaci kaga kawai ya juya mutane فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا أي الله يفقى مسا جاء أبين يفارو لمتعنا سبايا يا مروسو تلقي يدعو تكين جزاوة تكين فشي دبجين تكين بتعيش وقت cikin suratu ƙara kenan da ya kawo kada ya kauli ya ce musu ya ku mutane na alam ya'ikum rabbukum wa'dan hasana ashe ubangijin mu ubangiji da muku kyakkyawan alkawari cewa in kun bi shi za ku samu nagartacciyar rayuwa a duniya da gobe kiyama ba biyar jejeniya da Allah ba ku da cikin da ya muku ya halakar da makiyin ku ya halakar da fir'auna ya tsallaka da ku ya sauka muku da almanta wa sabba ya zo ya lullube ku gama eh inuwa sannan da ibe ruwa na abin da Allah ya umarce ni umarci dutse ya fito da abin nan ƙofofin ruwa kuma sha biyu kuna sha biyu da wancan duba eh? yadda da auna shi ku ashe Allah bai muku gata ba Allah bai so ta muku ba fa asala alaikum Al'adu adu ashe gajiyan hakuri gajiyan hakuri har ya sa kun butulce wa Allah subhanahu wa ta'ala kun sake shi kun ce kuna bauta wa amma da Ki me yasa kuka yi haka amma da ku an ya illa alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma kawai kuna so fushin Allah ya sauka akan ku ne dama ya kuda su ne an magdubu alaihim ai dama Allah ya saukar fushi ya saukar da fushin Allah kake fushin Allah dama kuke jira fa akhlaqtum mu'id kuka saba alqawli to mu duba cikin yadda ya zo a cikin cikin surar faha kenan to shi ya sa ayan nan ya zo a nan Allah sarki ya ce wattaka ko qawmu Musa min ba'dihi min huliyyin ijlan jasadan lahu kuwa wanda bayan annabi Musa ya ganawa da Allah lokacin da za su fito musu da Fir'auna ya biyo su zai halaka su a lokacin sun kwashi gwalagwalai da da na mutane waɗansu ajiya waɗansu sun tattaro da yawa a kan da su suka zo sai suna da waɗannan gwalagwalan ai sun samo su ba kamar ya mai ba ne ya za su su rabu da su sai aka kona wani ƙasar rami sai aka hura wuta a ciki aka ce kowa ya zo ya zuba da nashi imana zan da kayan saka kayan da baya kan ka'ida sai ya narka sai musa ta amuri sai ya yi amfani da wannan daman narkakken kwalkin sai ya fito da sai ya mulmula musu ɗan maraki an gunki ɗan maraki haka shi da wata kawo musa min ba yi kuliyihim da kayan kwalwar gwalagwalar da ke bo aka narkar da su aka isa musu da ijilan ɗan maraƙi jasadan aka yi abin aga abin jiki ɗan maraƙi da aka fito musu da shi sannan aka sanya shi iska tana shiga ta ciki shi ta ta baki a cikin rariki in iska ta shiga haka ya kaji yana kuwa yana kaman ɗan maraƙi ke abin yadda ɗan maraƙi shi ko kashi ba ɗin iska in ta shiga hari ta shi shaitan mai ta ruruta abu domin su rika jikin a tsaran kaman kamar ɗin ya san da su yana amsa bukatunsu Kuma sai da suke addu'a suna yi amin amin Kuma an san kuka in an je wajen su yadda kuke gani a kan ba ko a drama yawa don ban taɓa da ya kasan ba sai ka ga suna ma tsaye abu sai eh, ka yana wani irin magana wani irin murya wai ai rauhanai ne cikin bayani rauhanai ne cikin bayani sai ka ga shi kuma ya yi shiru wanda ya je ya tsuka kawai sun ce kai kaza ka kawo dubu kaza ka kawo bakin sa ka kawo kuma ka kawo kuma da kuma da turare da ya duka zai yi masa da shi a gida shi da zai wa rauhadin sun ce a kawo sai ya su da shan manja sai su ka ka biyu ka ajiye dama iyalansu sun ce ba zan su kira ka kare sai a sa maka zuma yara da hawa su bayan mu ka kasar da turmi kaza ko ka kana dinki kuma sai a ce ka dubu ɗari biyu dan ita ka ba ya fi sa'aje musu a wajen wai har su can daga can ka ya su yi ɗauki kayan su a fatan gare ta haka ta shigo mutum kada ji sun danna wani abu yana tsara kamar yan daji ya tsara ne wani irin tsara ne ko wani irin ke laɗewa a da murya ko kuma wani kafin ake sawa da Allahu alam wai ji wai ai rawhane ne suke magana suke magana a takaicen takaicewa musa samun inda sai ya fitar musu da an malaki a yayin mulkin din shi ta shirin turan shi har hukuwaru har yana irin ɗan karar nan kuma ya ka fara ɗan mulki a kashe ɗan duka ya ce da abun ya ɗan ƙarfi shi sai an mulki a halam ya rau su ba su da hankali da tunani ba su yi la'akari cewa ɗan maraƙin nan layu kallimu ba ai baya magana da su sannan wala ya hadihi sabila ai baya shigar da su ta barkin mabiyici amma duk da haka zuhu don mala'i. wai suna rike da shi a hankali wai suna rike da shi a hankali wa kanu zalimin suka kasance mushrikai masu shirka da Allah الظلم أنا بسعي ظالم تنسو ظالم na نشركه domin bauta wa gunki shirka ne tunda Allah ya kira aikin da suka yi sun zalunci kansu bi ma'ana cikin shirka domin a shirku a nan bi ma'ana a zulmu a nan bi ma'ana a shirk kamun ne ya lasu su billahi inna shirka la zulmun عظيم إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فيما الظلم أنا a الشرك sai suka shi zama so mu shiga da bayan da suna bauta wa Allah sun da annabi Musa in suka wayi gari yusbi mu'minan kenan wa yumsi kafiran ko kuma yumsi mu'minan wa yusbi kafiran mutum ya wayi gari yana mumini kafin yamma kawai ya koma mushriki ko a kan yamma da shi yana mumini da sai ka game shi mushriki muqallibul qulubi kenan Allah nan, shi yasa muke addu'a kullun yanda manzo Allah ya sunna ta mana ya muqallibul qulubi tabbit qalbi shi ne to yayin da suka dukufa wajen kafa wa gunkin na mama malam suka dukufa suka dukufa ai walamma shiga yayin da hankalinsu ya dawo jikinsu yayin da suka dawo taisayinsu sai abu ya da kwaye musu sai suka kai sun ɓata ba sun fa sake hanya abu da suka yi idan ba su canza ba sun ci amana nan su suka fi addini na yi da hankalinsu ya dawo jikinsu wara'au tunani ya zo musu hankalinsu ya zo suka ga lalle lalle ba annahum kabballu wani abin da suka yi na fara ne sai suka fara mai nadama suna regretin suna nadama abin da suka yi قالوا تسكاي لئن لم يرحمنا ربنا لئن لم يرحمنا ربنا جسيا من سكهانيا جسيا من يقتلتي جسيا من يقتلتي sakin Allah nan da muke wanda ya aka gata kowace mu zo mu rike wannan ɗanbarakin ne kuskure da haka in Allah bai mana rahama ya yace mana ya mana lukuki wa ya gafir lana ya gafarta mana to lallai lallai la nakuna min al-khasirin wallahi tabbas mun kasance cikin asara mun yi asara mun yi kuskure gaskiya ba mu kanta wa Allah ba domin wanda ya maka ni'ima bai za ka kanta masa da munanawa ba to su a cikin wannan da daman walamma raja Musa da Musa ya kawo kawai ya karar da su رجع موسى إلى قوله غضبان أكثر هذا يبدأ يزوء في سورة طه a موسى يزوء أفساك أكثر كسب بكين كسي Domin annabawa wato idan suka ga mutanensu sun kama halaka, halaka to ba wanda ya kai su baƙin ciki, ba wanda ya kai su damuwa. shi yasa Allah ya kira annabi Muhammad yake fala'allaka tafi'un nafsaka ala asarihim illa nu'minu bi hadha al-hadith kuma Allah ya ce afan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam na kuma alƙawarin da nayi eh Allah ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kana aka ƙona wa kanka bakin ciki da yake yake misali wai in lam yu'minu bi hadal hadisi saboda mutane ka sun yin imani da wannan alqur'ani haka fa ba ki in nafsa ka haka kana jabta ba kana jabta da saboda wai mutane ba su imani ba ba bacci ba cin abinci ba jin daɗi ba natsuwa jini ya hau lokacin ɗinsa ya wuce misali Allah ya kira shi ya Muhammadu ka tattauta wa kanka fa kana dabba halakar da kanka fa saboda da kake cikin ka ba kai imani ba ايه ايه ان لم يؤمن بهذا الحديث حسنا كيف تسمع ذاك كثر موسى اما شيء يسبايا هنك كان يقول على كل حاجه shi ma annabi Musa da ya ji fa an shirka da Allah a haka wani ciki ne ke damu su sosai can wani ciki suka yi a shirka su ya shiga wannan rayuwa kala Musa da ya zo ya kawar da su sai ya bi isa ma Allah wajaran bayan bana nan Allah wajaran da kuka kirkira na same ku kuna yi kuna aika kawa na shirka da bauta wa ɗan farkin nan bayan kawai na ɗan yi tafiya na kwanaki kun da'un samun kun canza Allah wanda ya fi na sanin ko a kai tun da ku yanzu a ajiyar amra rabbikum gaggawan gaggawa ke ta ku saboda al'amarin Allah da al'amarin Allah gaggawa kamar mu nan gaggawa ta mata yawa haka za ka samu mutane gaggawa wa kutukal a ajula dan adam yana da gaggawa har yanzu ba ban yi kuɗi ba har yanzu business ina ina da kafa shi ba wanda da ko meloniya ba har yanzu ba ku canji a ƙasar har yanzu ba ku canji a tafiyar nan har yanzu har yanzu har yanzu ba ga wani canji ba har yanzu ba buhun masara a kaza yake har yanzu ka za a shiga yake saboda gaggawa ba san yanayin da ta shi ya zo shi ba da ma a ina ya ce masa a ba sani ba gaggawa in ji Allah subhanahu wataala da ina ta fara ne to wai ku gaggawa eh mu an fita da mu kawai eh, an ba mu cikin sahara eh babu wani abu ana hukunci ana ta babu laifi Allah ce wa anzalna alaihimul manna was salwa sun fito sun fito sun bar misira lokacin da suka bi annabi Musa su Allah ya zo zai fito da sai da suka tsallaka teku aka halakar da su auna da mutanensa yanzu a tsallaken suke cikin desert ana so a tsara musu a basu dokoki a basu kaza a ce su dawo su gaji kira wannan ɗan period of time ɗin wannan ɗan lokaci ne kawai saboda gajiya da zakuwa da menene kawai لا عن موسى ما سمعت ما تكيف يا موسى إنا لن نذكر القرآن الواحد ربنا لا ربك يقول نحن ما في الأرض بحقلها وذكائها وفونها وعدسها وبطلها موسى مو موسى كده يدي كل أنا وجهك يدي لن نذكر لا لا موسى يتشمسوا لقد استعينوا بالله فاصبروا إن الأرض لله يورثها من عباده يورثها من آه، من يشاء من عباده سيسي مصدر والعاقبة للمتقين حقولي حقولي سيسين يستكيرا لم نكبر على طعام واحد أمام إياها قريبا ادعو لنا ربك كوي يخرج لنا مما تنبت الأرض وكرا ألا كي الله كي أدعو الله ما يدمو وينهما كوي noman kabewa da kumba da menene da menene ta yallan bukuwar suke a tasabbilunan lafi adna nuna lafi huwa adna billahi huwa hai yanzu abu na tsarki za ku musanya ina cikin darajar Allah da matsayin da Allah ya kai ku ku koma tsarkanci kawai sai mu mun ba za mu yi hakura ba to irin shi ne wai har yanzu ba a wai har yanzu ba wani abu har yanzu irin rashin haƙurin har yanzu ban samu kaza ba yake kai mutum fashi har yanzu ban samu kaza ba yake kai mutum kidnapping har yanzu ban samu kaza ba yake sa mutum ya wani kaza ko wani har yanzu ni ban samu kaza ba yake kai mutum da kafu mai yake tsaran kai har yanzu ni ban samu kaza ba yake kai mutum wani shirin yanayi ka a cikin al'amarin Allah قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان روح القدس قد نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستأجل رزقها ولا يحملنكم استبقاء الرزق ان تطلبوه بمعصية الله وقال ما انت الا البشرات حنوسا انا ابني ولا رنتوا هو ما هي في الاعتراف يا billahi allazi la ilaha illa huwa la rantsa da Allah mahaifin ka maka irin wannan rantsuwa Allah girmama rantsuwa wannan kana annabi yake na rantsa muku da Allah da rai da ke hannunsa mala'ika jibrilu ya faɗa mu ya mun wahayi cewa babu ran da zai mutu ya bar duniyar nan sai ya samu dukkan arzikin da Allah ya mallaka masa ya rubuta masa sai ya shigo hannunsa yake kada zakuwa da jinkirin shigowar abin a lokacin da ba kai suke bukata ba misali zakuwa abin ya yi jinkiri ya zo maka ba a lokacin da suke bukata ba da sa suka neme shi ta hanyar saba wa Allah wani yau yau din da kawai a wani shekarar dole ma in hau mota dole kawai in hau mota ni ma wallahi na hau mota kalli ibrahim da ahmad da shehu duk da firamare ɗaya ba, kalli ma wasu da suke hawa kalli gida da ajin mu ɗaya a school ajin ku ɗaya a school ranar arziki ko masu yanzu to sai mutum ya so abu a lokacin da Allah ba lokacin ba da ya kaddara zai samu annan da ce to rashin haƙuri shi ke sa mutane da zakuwa su je su gane ce ta hanyar saba wa Allah sai kuma Allah in ka shi sai ya farka da tsarin ka sai a kama wasu a hanyar shi kama ka'ida suna ce manista dala sai a kama a wani hu kuma girma ne wanda ya nemi abu da ya gaba neman abu kun lokacin samun su bai yi ba shi ya gaba a masa hukuma a masa abu har Allah shi sai a kama mutum kawai a harbe shi a kashi shi ke nan Allah kun jarusa ba a tuni yake a ajiltum an da rabbikum ki gaggawan al'amarin ubangiji zakuwa da rashin hakuri ya sa haka alkal alwaha sai ya jefar da wannan allon allunan da ya je aka rubuta masa ya yi karbowa a wajen Allah na dokoki da na shari'a wa aka da bi ra'asi akhihi yajruhu ilayhi sai annai musa su da baƙin cikin wato kusan ya fita hayacinsa ma a yi shirka da allah yadda ya kama jirgin annabi harun da kansa yana ja yana gashin kan yana tutan shi ya na kuma amana na samu kan haka ni kuka ga ku suke haka yana yana zargin sa قال ya النبي هارون يسمى ابن أمر يا سيد أمر ibn umar ko dan uwana innal qauma tad'afuni wallahi mutane sun fi karfi sun yi overpowering kina ni kadai da kafar maya da su ne kafar gora maya da su sai da suka rinjaye ni sun rinjaye ni wa kasu wallahi su kashe a kan da yi wannan saboda a'da'a kada ka kulle ni a gaban makiya a gaban kai muna fata a gaban makiya kuma an yi ba ban yi ba su kula ne ba ma su ka guba ba su abin nan su su yi rika, su koma bauta gunki sannan ka kuma kana duka na a gaban su to kar ka yi abin da mafi zai samu abin magana Allah Allah ya yi addu'a wannan wala tu biyal a'da'a wato ka yi abun kuɗi da maki zai rika zagin ka shi wala ta ji asli ma alƙaumin zalimi kar kai a takin ina tare da waɗannan azzalimi ka ga abun da suka yi kamar da yankana ne ko ibina ne wallahi ne da ranki da abin da suka yi ina nan a kan tauhidi ina da aƙida na kamar hukunci bai ɗaya da su ina fata an sani ko كان مشهود هاي طيب. الشيء قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتقوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم san kalmomin annabi harun da ya faɗa wa shi annabi musa alaihi salam cewa ya fafata da su ya yi wa'azi ya yi nasiha iya iyawarsa kuma har suka so su kashe shi ma a kan hana su yin wannan guntin, da kuma ya ce ya ɗan uwana kada ka yi abin da mafiya za su zage mu da shi wannan kalmomin sai suka natsar da annabi musa sai jikin shi ya abin da ya yi sanyi ƙwari sai ce, rabbi bisirni ya Allah ya yi daga gafar samun abin da ya yi ɗan uwa na ɗin mu'amalan da na masa na ita kan jemun sa na kan kanta na ita jijjiga cikin nan ya Allah ya roƙi daga gafar samun abin da ya masa ɗaya kenan ka gafarta mun wani a shi ma gafarta masa ya Allah ka gafarta masa ya yi iya kokarin sa da shi da sun fi harkin sa wa adkhilna fi rahmatik da Allah ka sanya mu cikin rahamar ka da tausayin ka da lokacin ka wa anta arhamur rahimin kai ne mafi tausayi masu tausayi kai ne mafi rahaman masu rahama kai ne mafi lokaci masu lokaci Allah ka yi kamance mu Allah yake innal ta takhudhu al-ijla lallai ina tabbatar muku lallai tabbar waɗannan da suka riki waɗannan ɗan maraƙin a matsayin Allah a gani sayanaluhum ghadabun min rabbihi wani fushi da ubangijin sai ya saukan musu sai fushin ubangiji ya tabbata a kansu wa jillakum kuma sai sun ga kaskanci a rayuwarsu da duniya da gobe kiyama azillatun fil hayati duniya sai sun ga kaskanci a rayuwarsu ta duniya Allah ce wata zalika najzil mustari haka nan muke sakanta wa makaryata masu kirkiro karya su danganta ga Allah subhanahu wata'ala nan a bauta wa gunkin nan da suka kammala da suka tsera suka mulmula suka fi da shi a matsayin kambaraki da sani shi suka ko a bisa jahilci na'am bisa sani ko a bisa rashin sani bisa sani to shi yasa da yahudiya shi da kasu cewa Allah ba sai ta yana sane yana da ilimi ya kasu cewa Allah shi kuma Allah yake yi fushi da su yasa yake ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai ghairil maghdubi alaihim wanda waɗanda Allah ya fushi a kansu su waye Allah ya fushi a kansu a wannan aya me yasa Allah ya fushi a kansu da sunna sun kafirce wa Allah bayan suna da ilimi shi yasa za ka ga abin da ya shafi ba yahudi sun ce muke karanta kana ghadabun ghadabun ghadabun fushi fushin Allah fushin Allah zai shafe su fushin Allah ya tabbata a kansu saboda abin da suke yi shin nan suka yi sun yi shi ne bisa ilimi da sani ba bisa jahilci bane الذين عملوا السيئات aikata munanan ayyuka sai ya ake a nan suna yana iya ɗaukar shirka yana iya zama ko suɗin kan su daga cikin su yana iya ɗaukar abun al'ibratu bi umumin bi khususi sabab duk mutumin da yayi shirka yanzu an dawo ayar tana yin magana ne ga dukkan mutane ga mutane duk wanda ya yi aiki wani na shirka ya kasa wa Allah ya kun boka ko ɗan tsibbo ko ya je inda kake ba shi ya warware sun matabu da baya suka tuba kafin mutuwa ka riske su suka tuba suka yi sulhu da Allah min biha bayan da su yi shirka wa amanu suka yi imani na gaskiya da Allah suka kyauta aiki to lallai inna rabbaka lallai ubangijinka min ba'diha bayan wannan tuban da suka yi to la ghafurur rahim wallahi mai gafara ne mai rahama ne wannan as-sayyi'at yana iya zuwa zulbi zulbai da kafin kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ce إنما التوبة على الله للذين يعملون su'a, على zunubai manya يمن su'a السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات وأنا كنا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما saboda haka duk wanda ya shirka ya gyara kafin da mutu mutum da ke shi ya tuba ya yi imani ya koma ma Allah Allah ce ni kuma bayan wannan tuban sai za ku ta musu ne kullin lahina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa kawai wa in ya'udu qad nafasu bil awwalin kaga kafirai duk da ya tuba la'anu da shirka ya tuba Allah shi ya kai masa to wannan shine abinda waɗannan sun kai fushin Allah da ya hau kan su din sai laluhum rabbi wa zillatun fil hayati dunya wato manya manyan wannan suka jagoranci idan wannan gunki shine a Musa kafiri kenan to Allah ya nuna kasance a cikin suratu Taha nan da muka karanta ɗazu Allah ya kaskantar da shi wa inda la ta an kula da ya tuka da ta yawa Allah ya jeho mai wani irin ciwo sai ya kama daji mai zauna saboda in yana cikin gari da ya jin yana zuwa wani ce lami sasa har a kan kar wani ya matso kar wani ya zo ciwo yana ihu kada ka zo kusa da shi ko ga ai likita ma zai matso ba ke to irin wannan kaskancin shi ne ya fara gani a duniya kuma aka kona wannan وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في دمي نسفا duba Allah na ka wannan gunkin da ka bata rayuwarka a kan shi za mu kona shi mu liki tokan kuma mu shekar da shi a cikin teku haka aka yi shi kuma aka bar da rayuwar kaskanci da zilla da Allah ya ya faɗa shi shirka Allah ya asiri ya kare mu da dukkan wani abin da ya sa shirka نحو ولي ذلك والقادم عليه بسم الله Ijtihadin malamai dai wato inda malamai suke ijtihadi akan wani al'amari da ya faru al'amari da ya faru babu aya a kai da kana a kai babu aya a kai na an duba hadisin manzon Allah ba shi magana a kai Ba nan ne malamai za ku yi exercising effort su yi kokari su duba wannan abin da ya faru idan na ya dace a manna shi yanzu misali sunuka da ake ko kwallon kafa ko sunuka sunuka dai babu ita zamanin manzon Allah babu ita babu ayan da ta sauka ce wasu nufatu. balle a ce a maka ta sauka yi koma da ya wasu nukatu da miliyan irin abubuwan da suka zo a zamanin mutum nan sababbin abubuwa sosai a ce malamai don girman Allah a kalla mu sunukan nan a mana binciken ta a shari'ar musulunci haramun ce ko halal ne sannan kafa da ake da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin haramun ne shi ko kuma halal ne ana yawan fata ciki ana aikata to a nan dai babu hadisi da za ta je kai tsaye yayi magana akan wannan babu kuma wata aya to sai a hada manyan manyan malamai jijimayen malamai fararru a kowane fanni wanda za ka tambaye ka fara ya a haini lahi na hau na fi kwarewa a kai ni eh, na hau na fi ka tambaye wancan fasar ki a ji hau kawai na kware ka samu su profession amma in kamar kamar mai sa'a a ni a bangaren fito wallahi na fi kowa a wajen alwala ne kawai idan ta tambaya da wuce dan sai a tambayi wasu a'a duk bayan malamai da suka ta kowace fanni sai ku haɗa conference su zo su haɗu su yi research su yi siyasi su auna wannan sunukan da wata aya kai kama da shi aka abubuwa ko aka halatta misali sai a ɗauki sunuka misali mu duba duka mutum nawa da ke yi dole sun biyu wanda ya koma nan ya na wanda ya koma nan ya tsokala kaga abu ne wanda za a yi shi sai da kuka ce to sai a duba a cikin ayan qur'ani wani abu ne Allah ya haramta wanda kuka shi yake yi na sha kaga shi kuma ta yi mutum ɗaya sai a ce na farko sai an samu kamancin sheniya wancan shata an haramta shi shi kuma tufati sai yake da wannan matufa ba an samu ke a nan kamance shi ne dan nan sai a zuwa samu kuma abu na su Allah ya haramta jiya jiya kwamfanin ta ake yi su rubuta ta ake yi sai a shi ba da jiya ba a jingine ta so jingine ta shata mutum biyu a haɗuwa su ana sa kuɗi to su mutu ma ana wa? sai a cikin an samu kamantacce ne a tabi sai a yi ciki a ce mun samu wannan ta almaishiru gambling mun samu sunuka ta yi kama da nan wajen mutum biyu ne ke haɗuwa su ta yi kama da nan sai an ba da kuɗi idan aka kada mutum a sunuka ne aka yana jin kuɗi? shata ma ana ji sai an samu mun samu al kuma kana haddasa ga wanda yake cikin din kai da ta sa ta ai sai to mun samu al a can kuma to mun samu abu hudu da cikin cikin ka mun samu ku kuma sai mai sunuka yana zuwa Allah kuwa na'am sai to wani cikin al-salati ai mutum ita ma ta sama tana hanawa domin a cikin illolin da Allah ya bayyana din hadda wa an zikirin lahi wani cikin ana zikiri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar subhanallah eh, ana yi don samu mata tana yi abu sai ku ce to gaskiya malamai sai su yi rikin resolution sai su ce gaskiya mun samu illolin da sa da suka sa aka haramta caca mun samu exactly illolin a cikin sunuka sai su fi da resolution sai su fi da yau malamai sun zartar su cewa sunuka haramun ne amma ba aya za su gana sai inda sunukatu wa kaza wa kaza ko manzo Allah ya ce kala inda sunukata a'a sai su ce qiyasan alal maitili بوجود علة جامعة بين الأصل والفرع بين الأصل وهي الأمر وهي الميسر والفرع وهي السلوكة بوجود علة جامعة بين الأصل والفرع وهي منين آه، آه، آه، أنه من أمل الشيطان وأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا وكذا أتاكن إن سلوكا أكاركشن به أكاركشن كاشا سيأي أتاكن إن شيء شيء شريعة ayoyi ana iya samun ana iya samun cases biliyan daya duk inda ka zo akwai inda za ka a tashi su a cikin alqur'ani ta hanyar kiyasi wanda shi ake kira ijtihadin malamai yawa ba wai irin mu bane ko irin abin nan suke kira to wanda kai shi ijtihadi wa mutane su ce abin nan ko ko kusa da wajen ba su ijtihadi ma abin sun da su imamu malik suka wuce abu mujtahidi duk wani kuma da ka tambaya wannan kuma abu za ka ga yayi fashi ku duba littafin maliki dan na dauko na ɗayan su ƙasa ku duba na shafi'i nan na dauko ya tuba littafi kai Allahu akbar kai ka duk wanda kishi duk ka zo reference ne za ka samu ba inda ta yago wannan bukana ba inda ta yago wannan ba inda ba su salafu salih ne arzikin su muke ci arzikin su muke ci an fara noma gangarun su mu yi littafi mu je ana fara saboda haka sun ma ka sun ma fi mu arziki su muke ci da maganganun su muke haskawa don su ya zauna haka wai professor yana juyawa duk maganganu wani ya taro shi kawai in aka ta kasa ya iya jiddonawa ya ko magana wannan ya yanko da wannan saboda haka shi kai rifarin su albani ko imam malik ko imam bukhari duk karatunsa project ɗinka ya an samu maganganu a cikin su ma kashi Allah ubangi ya rahama musu ya haka musu a yaro rahama da su an gama kawai irin mu ke nan to insha Allah Allah ubangi ga Qur'anai ma an kawo duk Allah biya ma kowa bukatun shi na alheri sawa'un ya kawo dubu ɗaya ko bai kawo ba a sawa'un ya kawo a ko bai kawo ba da wanda musulmi da wanda ba musulmi matukan musulmi ne mai yi wa Allah su ji gaskiya a ƙasa Allah ubin biya masa bukatun shi na duniya da lahira Allah yi wa rayuwarsa albarka Allah ya sa ya gama duniya lami lafiya Allah ubangiji ya haɗa mu a zannatu shi gauki shi maka cikin inda malikin mukdashin وصل اللهم محمد وبارك ما لا عبدك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب